Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. ga munan su ke da baki ka fara yin kwalewa. ai na so da so da muna office ga kamun lodayinka a to ai nan ina ga kamar zaka na kasa in ka sha rana a gaskiya kan gaskiya eh, na yi tsammanin kamar azumi nan zai fi sauki to amma sai na ga wai ashe ma akwai ma eh, in can muna yin azumi sa'o'i eh, goma sha wani abu nan nan yawa a kai ranar nan tana da tsawo sosai muna da kusan bambancin awa uku zuwa eh, hudu. Ai na tuna baba ka san dai baba yana da jiki. <laughs> Ce ba garin na gomma sai azumi. <laughs> Ah, <laughs> azumi ya kuwa ɗansu ya kuwa wallahi ka wallahi ka azumin nan kam da yake da karfin shi nan baba na ta laluwai laluwai laluwai laluwai da na gashi na bushe gashi ta balle ah. da dan fulani a ah, to ake san kin san mu yan kekere ke kin san mun fi saukin mun fi saurin juyewa ai wahala da yunwa bisa ga masu kiba irin su baba baba ya kuru kuma gashi muna gida sai kuma ah, to ai shine gida ba san ko ko ko za mu samu koma aiki ana cikin azumin ba lokacin ma an riga an yi nisa kila a lokacin ka riga ka saba kila a na riga na saba a yi eh, ba lokacin da ake dan wuyan nan a gaskiya <laughs> <laughs> je kai wannan je kai wannan ai in ga miki <laughs> hage irin yammacin nan gaya miki ai lokacin nan an fara jin jiki Allah karba ma sa wa gaba wannan corona to amin sun amin amin amin kamar yadda muka saba cikin waɗannan kwanaki waƙoƙin corona nan muna sa su ne domin su zama faɗakarwa da kuma ƙara tada tsiman jama'a kan abin da ake bukata daga gare su matakan da ya kamata su ɗauka na kare kai ko? Eh gaskiya ne. To na san yana cikin wannan makon me ka lura da shi game da wannan bala'i da ake ciki a kasashen duniya kaga dai a nan Amurka kaɗai an haura mutane tunda suka rasu da wannan cuta ta corona a nan amurka kaɗai. wato gaskiya grace za mu iya cewa wannan annoba kusan wani babban ibtila'i ne wanda ni dai gaskiya ba wai a rayuwata ba ko a karance a kusa kusan nan dai irin shekaru ɗari haka ni dai ban taba jin irin wannan da za a ce ta gama duniya baki daya ba sa'an nan abin nan sai ya yi kaman zai sauka kuma sai kaga kuma abin kuma dai ya koma dagawa sai nan inda nan an ce suna fama da allah ya ɗan kama sauki kuma can wani wurin kuma sai ga abin kuma kuma ya bulla kuma abubuwan ya yi tsanani abubuwan sai dai addu'a kawai eh sai dai du'a kaga wasu za su yi mamaki su ce manyan kasashen duniya din nan misali kamar amurka suna fama da wannan matsala amma kuma suna kai dauki a waɗansu kasashe masu tasowa za ka iya tuna cewa kasashe da dama sun ba da tallafi a nahiyar afirka domin yakar wannan cutar to abin da ake bayyanawa shine kamar lokacin da aka yaƙi cutar polio din nan ko kuma zan ce batun yaƙi da cutar polio nan tunda dai har yanzu ba a gama shawo kan wannan cuta baki ɗaya a ƙasashen duniya ba duk da yake dai waɗansu ƙasashe da dama sun samu ganin bayan wannan cuta to wannan cuta ta corona ana ganin cewa idan akwai wata ƙasa guda ɗaya rak a duniyan nan da take da wannan cutar to za ta iya zama bala'i ga duniya baki daya to zai iya yiwuwa waɗansu kasashen su shawo kan wannan matsala kana kuma waɗanda ba su riga sun shawo kan wannan matsala ba su iya yada ta kuma a kasashen duniya a sake komawa gidan jiya ai shi yasa kika ga kasashen da suka ci gaba din ah, duk da yake ana ganin kamar su suka fi ah, wato rashin fahimta ne wasu suke ganin in ah, abin nan aka ce wai kura na da maganin zawo aida ta yi wa kanta so abu ne wanda su kansu ba wai wai don abin ya gagare su ne ko kuma a'a abin ya gagare su ba su da hujjar da za su taimaka wasu kasashe ba a'a su suna daukar matakai na ganin sun dakile ta a kasashen su to amma matakan da suke dauka kadai ba za su isa ba muddin akwai cutar a wasu gurare kamar yadda kika ambata saboda haka ko baya ga irin nasu kokari da suke yi na ganin cewa sun dakile ta a kasashen su to kuma haka a lokaci ɗaya sukan ba da tallafi da taimako ga kasashen da ba su da karfi da kuma ingantattun ayyukan kiwon lafiya ta yadda za a taru a lokaci ɗaya a murkushe wannan cutar saboda in don an murkushe ta a nan amurka ko an murkushe ta a ingila ko an murkushe ta a najeriya amma akwai ta a wasu kasashe to kin ga ai ba a tsira ba wai ba a rabu da abokar ba kenan ana kurin bako ya tafi ashe ina nan bayan gari. To akwai waɗanda har yanzu ba kasashen nahiyar Afirka kaɗai ba har ma ga sauran waɗansu kasashen duniya nan Amurka eh, za ka iya tuna cewa har yanzu nan ma da muke maganan nan akwai waɗanda suke ganin sun gaji da zaman gida suna sun kosa a buɗe gwamnatoci har ma akwai waɗanda suka yi 'yan gangami zan ce ko kuma zanga-zangar lumana a cikin motocin sittin da dai ana ƙara jaddada batun ba da tazaran nan to ba su fita daga cikin motocinsu ba daga cikin motocinsu nan suka rike 'yan kwalaye ko kuma takardu suna nuna cewa a buɗe gwamnati a buɗe gwamnati suna kira ga gwamnatoci a buɗe gwamnati to akwai waɗansu ƙasashe musamman in zaka iya tunawa a jamhuriyar Nijar mutane sun nuna rashin jin daɗin su da yadda gwamnati ta umarta cewa musamman ba za a tafi wuraren ibada ba to kamar yadda ake faɗa cewa tilas ne jama'a su ba da gudunmuwa domin ganin don wannan cuta ce da ita ba ruwanta kamar yadda muke faɗa ba ba ba ba yaro ba attajiri ba talaka na'am ai kamar yadda na faɗa kin ga yanzu haka gashi Allah ya nuna mana mun shigo cikin azumin watan Ramadan sa'an nan kin san azumi lokacin azumi kamar lokaci ne ko baya ga na wato yawaita ibada ibadar ma wadda ake yi a haɗe cikin mutane haka to amma kin ga ɗaya daga cikin waɗannan bambance bambance da na faɗa a baya shine a yanzu za a yi azumin a cikin kusan yanayi yanayin da an daɗe ba a sami irin haka nan ba na farko kin ga ba irin sallolin nan da ake yi na jam'i irin tarawih irin kaman tafsiri da sauran wasu abubuwa ke kuma bayan wannan ma irin ma saye da ake yi a da zaki ga irin kasuwanni sun cika su kansu 'yan kasuwa irin wannan lokaci sukan dan samu wato 'yan riba da kuma wato dan alheri kasancewar a lokacin mutane suna da bukata to kin ga a yanzu duk abubuwan sun canja saboda haka wato lokaci ne abu ne wanda wanda ya wajaba ma kan mu kan al'umma ma mu ɗauki darasi akan waɗannan abubuwan mu kuma bar mu Allah ikonsa saboda ni saboda wajibi ne mu yi da'a ga wato umarnin masana ga komai ai an ba wato akwai masana waɗanda su Allah ya ba wato ilimin yadda za a tafiyar da al'amari to idan suka dora mu kan hanya kin ga ya kamata a ce mun abun nan kamar yadda wato kungiyar ko kuma hukumar jama'atu eh, jama'atu nasarar islam ta ba da sanarwa a ƙarƙashin shugabancin mai alfarma sarkin musulmi na cewa a dakatar da gudanar da wato tafsirai na cikin cinkoson jama'a har sai an ga yadda hali ya yi. wato a wannan lokaci da ake waɗannan ayyukan ibada addu'ar ita ce wannan ina jin a shekarun baya musamman mu a najeriya da aka yi fama da tashe-tashen hankali ko kuma hare-haren kungiyar boko haram din nan hankali yakan karkata zuwa yin addu'o'i domin allah ya sa mu ga bayan wannan to wannan karan babba a da ita ce allah ya sa mu ga bayan wannan korona ko ai gaskiya kam Allah ya taimaka kuma a yan uwa a lokacin wannan ibada mai girma ta azumin watan Ramadan to a sanya wannan al'amari cikin addu'o'in mu Allah ya yayi mana waɗannan matsaloli Allah ya shiga tsakanin mu da wannan annoba amin sun amin to bari mu shiga bangaren ga gaishe gaishen mu Za mu kuma fara da miƙa gaisuwar ta'aziya ta musamman ga iyalan tsohon abokin aikin wato injiniya Muhammad Danjuma Usman wanda Allah ya yi wa cikawa a cikin wannan makon. Allah ya ji kansa Allah ya kuma ya sa ya huta ya kuma ba dangi duka jimirin wannan rashi. sai kuma gaisuwar ta'aziya ga iyalan captain abraham adamu shama shi ma tsohon ma'aikaci ne a abokin aiki na ne da a tashar talabijin ta rediyo um, abokin aiki na a radio da talabijin tashar rediyo da talabijin ta jihar plateau shi musamman yana fannin aikin kaɗe-kaɗe wato a turanci akan ce dj ne ko waɗanda suke gabatar da waƙoƙi ɗin nan a tashar kaɗe-kaɗe ta musica ta fm to shi ma allah ya macikawa a cikin wannan makon sai kuma gaisuwar ta'aziya ga yaran alhaji muhammad turaki shi ma wanda ya rasu a cikin wannan mako da kuma gaisuwar ta'aziya ga yaran salome musa waɗannan mutane duka sun rasu ne a cikin wannan mako to allah ya ji kansu ya kuma kyautata namu ƙarshen To amin sun amin lalle hakika a jihar Sokoto ma mun yi irin wannan rashi na babban abokin aiki ko kuma in ce mai gida za mu ce wato tsohon babban manajan gidan talabijin na jihar Sokoto RTV wato Alhaji Wafi Ahmadu Suka shi ma wanda Allah ya rasu a makon nan da ya shige Allah ya san an yi babban rashi a duniyar watsa labarai idan aka yi la'akari da irin halayen wannan mutum da kuma irin yadda wato ya yaye Uh, hazikan 'yan jarida waɗanda suke gasunan yanzu su ne suke abin nan ciki hadda ni kai na mai magana din nan malama mm. grace uh, shi ne uh, mai gidanmu kuma shugabanmu wanda kusan duk abin da muka zama yana da hannu a ciki muna fatan allah ya gafarta masa kuma allah ya sa ya huta haka kuma haka kuma akwai wata gwaggonmu wadda ita ma allah ya ma rasuwa wato aljimma kenan muna mika ta'aziyya ga iyalan wato awalu da kuma wato 'ya'yanta kenan awalu da sambo da sauran mutane 'yan uwa da a sokoto da kuma garin fakka da ke karamar hukumar mulki ta yabo allah ya sa ta huta kuma allah ya ba mu haƙurin jure wannan rashi. To mu shiga zangon waɗannan gaishe-gaishe wasiƙu da muke samu a kowane mako kamar yadda muka faɗa dai komi kirkin ka ba za ka gama kasuwa da gaisuwa ba sabili da haka waɗannan wasiƙu da allah ya sa suka shigo hannuwan mu bar mu fara da su to wannan wasiƙa ta fito ne daga hannun alhaji haruna bibi wa matsuwa ya ce filin a bari ya huce mai albarka ku daure <laughs> abin sai an daure kenan <laughs> a ya huce mai albarka ku daure ku miƙa man sakon gaisuwa ta ta sada zumunci zuwa ga waɗannan mutane kamar haka su ne dr sa'idu sani badigo da sifeta manga musa giyaɗe a nigerian police force azare da alhaji sule na yashi bajoga da alhaji adamu sarkin sangaru bajoga da dr bello mai maganin gargajiya kuka bakwai bajoga da muhammad lura a rike allah ya sana faɗa da muhammad lura a rike jigawa da babayo sabon layi tarmatsuwa da muhammad hambali garo da muhammad hambali garo kano da alhaji yahaya muhammad sangaru da ɗan adda mai fetur taranka gamawa da buniya mai nama jagaleri da antigres ni ma lamba ta ta samu lamba ke ta fito kenan <laughs> antigres hmm. alheri da murtala faruk sanyina da haya gugul bajuwa da shugaba adamu mai agogon gayu bajuga da hajiya hawa da gauda mai tuwo ga Allah ya sa da gaudan nan haka yake da hajiya asabe alhaji haruna bibi tar matsuwa da wahabu mai algaita tar matsuwa sako daga alhaji haruna bibi tar matsuwa da shugaba alhaji malam malam mai zanen hula gololo to ina jin sako ne na haɗin gwiwa da fatan sun tashi lafiya na'am to anan kuma sako ne shi ma da za mu daure kamar yadda mai sakon gaisuwa na farko ya ambata <laughs> <laughs> yau za mu daure mu mika sakon wato alkasum daga jihar tawa ta jamhuriyar niger zuwa ga ali abdullahi doron baga da excellency abubakar salisu arikime da fa'izu zulkifili sai sanusi alkasum daga karshe wato da yusuf suleiman tarmasuwa niger daga karshe ya ce yana fata alheri ga dukkanin ma'aikatan sashen hausa na muryar Amurka. To muna godiya kwarai da gaske to daga wannan daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu nufi wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Hafizu Balarabe. ya ce bayan gaisuwa ta musamman ga ma'aikatan sashen hausa na murya amurka to muna amsawa a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na murya amurka ya ce gaisuwa ta zuwa ga abokina mahmud salisu kaurin na moda da Ubaidullahi Yahaya Kaura da Mubarak Aliyu Banga sai abokina sojan Najeriya Lieutenant Nura Shehu da ke Army Super Camp Bagar jihar Borno. Haka kuma bambanta da mai nasara nasara huntuwa da Malam Abdullahi Abubakar Yabo Gusau ba. A ƙarshe ina gaida uban ƙasar tudun wada wato Alhaji Nuruddin Muhammad. To Allah ya sa sun ji a nan kuma sai katsinan dukko daga Haruna Muhammad Katsina inda ya ce gaisuwa da fata alkhairi na filin abar ya huce zuwa ga mataimakinsa wato shi ne shugaban kungiyar muryar jama'a inda yake gaida mataimakinsa Usman Manika Maruwa Road Funtuwa sai Alhaji Shafi'u Madawaki inonu da fa'ilu ɗanladi mahuta da muhammad habibu abubakar gombe da alhaji alhassan kabiru usman sarkin dawakin tsakar gida sai hajiya abu yar fulani da ke kofar soro katsina da honorable shafi'u madawaki inono da ke karamar hukumar sabuwa a jihar katsina wato daga karshe ya ce yana gaida yusra da na wato yana gaida dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka to madalla To sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Kabiru Janya. ya ce dubin gaisuwa zuwa ga masu gabatar da wannan shiri na abar ya huce to muna amsawa malam kabiru daga kabiru janya kware a najeriya wanda ke son dan allah a miƙa min saƙon abar ya huce zuwa ga anas da bashar gwadabawa da zuli bahillace kware da mansur kai ta kaso bakanike kware da madasiru ruwaye kware da murtala faruk sanyi na sakwato da fatan suna cikin koshin lafiya kuma in ka ga yadda ake rubuta sunan nan da ka gani ka san ba sokoce ne ai shi yasa ka san kwarin nan ai kwarai da gaske ai duk waɗanda ya faɗa ma kusan na san su ai da su kai ta kaso da mudassiru dun na san eh, abin nan <laughs> mudassiru hasan eh To sai gaisuwar da muka samu daga wani da ya kira kan shi matashi dan kishin ƙasa daga jihar Borno Najeriya to ke ji sunan shi. Ya ce zuwa ga Dauda Hudu Unguru da gwani manajan Bulo da Masak da Kinunu Sani Yusufari da Abdulkadir Aliyu Maina sai Ibrahim SD Kusfa Zaria sai Musa Maina Kandilwa da Babagana Nuciya Wacakal sai Nura Muhammad Mai Apple Gusau da Rukayya Usman Fari Jebuwa sai sai aisha gali surajo faki sai yakubu ahmad abacina machina sai yana garba sabiola sai alhaji bandado mai nama difa da abakacal wato da bakacalla sarkin hausawan difa daga ƙarshe gaisuwa ta musamman zuwa ga ɗaukacin al'ummar garin damasak. To kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka ba za ka iya gama kasuwa da gaisuwa ba sabili da haka iyakacin wasiƙun da lokaci zai ba mu damar karantowa kenan yau sai a ci mm. gaba da rubutowa in aka ziyarci shafinmu na sada zumunta ma facebook za a iya aikowa da gaishe-gaishe a ƙarƙashin shirin a bar ya huce. na'am kuma a yi hakuri da abin da ya samu kenan a wannan makon sannan kuma kira ga masu turo sakonni 130 da Allah su dinga su aiko sakonni yan kaɗan inda sun aiko za mu gani insha Allah da saboda dama su samu shiga wani lokaci suna toshe wasu ba ma gani kamar sun ji ka yanzu baka ga an dan rage ba ai wannan bai kwatan waɗansu da ake aikowa ba a kwanakin baya shafi biyu. Aiko yanzu akwai su don akwai wanda daga jiya zuwa yau ya aiko mana sako kusan tamanin da wani abu kuma sako ɗaya ne yake ta shi kaɗai yake ta maimaitawa. Ba abin da kake za ka iya ɗaukan awa ɗaya ba abin da kake sai goge <laughs> Mutum ɗaya aiko ya ta aikowa ya ta aikowa to su fahimta su cewa eh, bisa ga yawan aikowan bisa ga kila za su fi dacewa a samu a ɗauka. ai haka ne corona dai an ka tsoro mm, corona ta kori duniyar ma baka mako da ya shige kai kuma sai ka bada wani labarin bagoburi na ce to ni ma na fasa eh <laughs> to labari ne na wata wannan hanyar sada zumunta nan san hanyar sada zumunta nan eh. ba irin zumuncin da ba ta sadawa a kwarai da gaske kowane iri ko kwarai da gaske kowane irin zumunci tana sadawa akwai waɗanda na sani sun samu abokai na kud da kud ta dalilin wannan hanyar ba su taba ganin juna ba amma ta hanyar wannan hanyar sada zumunci ɗin ta facebook suka sadu har suka zama abokai kamar sai ka ce mutu kara ba. Eh to ai ko aure ma ba ke san ke san akwai yawa eh, eh, akwai auren rake. akwai aure rakin da aka hada to mun yi maganar cewa kwanakin baya da wadansu <laughs> suka a Najeriya nan da suka haɗu ta hanya aka yi aure ta ta facebook baban ya ce eh. auren nan bai aure ba <laughs> <laughs> bai aure ba to na yi na wata ce sai ta lura cewa mai gidanta ya yi wata abuya ta facebook eh. kowane lokaci suna magana irin a turanci kuna cewa chatin din nan ko? eh chatin eh haka <laughs> a ci turanci kuna cewa chatin din ta lura cewa kai idan dai yana gida ba abin da yake yi sai magana da wannan ta saci ido ta hango hoton wannan eh. ta ga sunan eh. sai ta rasa yadda za ta yi ta ce ta tunkare shi ba ta dai rasa yadda zai sai hikima ta zo mata ta ce ta san mm. maganin shi Eh. sai ita ma yanzu ka ga murtala faruk sanyin na idan na je na je hanyar facebook eh. na je na sa sunan na murtala faruk sanyin na kilan ga ɗari gaskiya kan ba mamaki kilan ga ɗari to saboda haka ita ma sai ta je ta buɗe wani shafi da sunan shi <laughs> cikakken sunan shi nan sai ta nemi wannan wannan kawar wannan matan da take eh, neman ta shigan mata hanci eh ta yi abu tare yawwa ita ma sai ta neme ta ta zama abokiyarta a hanyar facebook din to to shikenan da ta nemi abokiyarta a hanyar facebook din nan sai shikenan sai tana rubutawa a cikin dandalin sun sai ta tabbar da kamar ita ɗan boko haram ce kuma ta lura cewa kai din nan kana neman mun mata kaza kaza kaza kaza kamar idan baka fita hanyar matata ba to da kai da mataka tun da dai ta san kowa da kowa ta ce mataka sunanta kaza wanki eh. kaza wurin eh. aikinka kaza kana tuka mota kaza ga lokacin da kake zuwa aiki ga lokacin da kake shigowa jiya ma ka duk dai abin da yake yi <laughs> tashin hankali <laughs> ka zana miki ah, ah, tashin hankali ya san cewa dan kungiyar boko haram ya gaishi to <laughs> kenan ta ce in baka fita harkar matata ba Eh, ina gaya maka da wane da wa duk ya kikin lissafta mashi duk bakin iyakacin dangin su to <laughs> <laughs> za mu ga bayan su <laughs> shi nan fa ta ce tana zaune ta ce sai ta ga kawai mai gida eh, zufa yana zufa yadda na wai sai ya sauke wannan shafin nashi wayar ma shi kenan wai gaba ɗaya isa wayar ma ya eh. fasa waya wurga da wayar saboda kar ma ya zo ya sa shi a wani kila su gane shi inda yake sai eh. ce sallah masallaci dama bai zuwa daga loto loto ta ce da shi ake farawa da shi ake rufewa kullum <laughs> ya zama sabon mutum <laughs> ah, ba shi ne ba <laughs> gaskiya kam eh, na saki na ga malama juli ta fara daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki dan yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba lafiya da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah kuma sa muga bayan wannan korona lami lafiya da alheri. Corona ta hori kowa. Najeriya ce kasar tallafin ba a bamu bare a kyauta kowa. Corona ta hori kowa. Na kiran shugabanni tallafin nan a bamu mu ku sauke haki ga kowa. Corona ta hori kowa. jiyo kuwa ruhuda ta hori kowa sau da an bar dawafi cibiya dan ibada yanzu dai babu kowa ruhuda ta hori kowa ba a tsoro na Allah duniya ta bisa shi yan uwa mai kulawa ruhuda ta hori kowa tunda sako ado ne an kama masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. kaɗe da raye-raye domin kowa da kowa daga muryar Amurka.